eh yana waya sai yake tambayan waɗansu a nan wuraren ina ne masallacin ne izala to da aka ce mishi ai nan ne sai aka ce me zai yi sai nuna musu cewa ai kawai kom ne suke so su sa. Mazaunin unguwar Garki Sani Tela ke faɗin abin da ya sani kan zargin yunkurin da wani na dasa bam a ɗaya daga masallatan Juma'ar unguwar inda jama'a suka cafke shi da mika shanun 'yan sanda. Kai hare-hare kan ɗakunan ibadan musulmi da Kirista ya sanya shugabannin addinan biyu ƙara ta karkarewa ga wayar da kan al'umma muhimmancin haɗin kai da kai zuciya da yasa. Dr. Khalid Aliyu shi ne babban sakataren kungiyar Jama'atu Nasarar Islam. Faɗakar mutane wanda a yanzu duk lokacin da aka ga wani abu da yake sa tantama sai ga an sa ido nan aka gano yana ta kai kawo wurin masallacin da alamar cewa kai wannan babu manufa ta alkhairi yana kokari ne ya ga inda zai sa babamamai da za a tada masallacin amma an danka shi a hannun jami'an tsaro ana ma gane kawai cewa wasu ne suke shiga bultu don su bata musulunci da musulmi muna ƙarfafa limamai a ci gaba da addu'o'i a yawaita kuma kunutu akan Allah ya tona asirin waɗanda suke waɗannan abubuwa abin yana bayyana kuma zai sake bayyana kuma wallahi za a sha mamaki babban jami'a helkwatar kristoci ta Najeriya kan pastor Simon Dolly ya tsami addini daga dalilan fitina ba magana a ce wannan musulmi wannan krista wannan hausawa wannan kaza bane wannan masifa ne ya afku mana dole mu bar wannan maganan kabilanci maganan addini mu haɗa kai domin wannan kasa nawa a ganewa maganan addini kamar makaranta ne kana da yara biyu daya zai je makarantar nan daban wannan za shi nan daban sun da su cire uniform su zauna a gida tare to addinin kirista da musulunci haka ne duk aljanna muke nema ko ka ta musulunci ne ko ta kiristanci ne me kake nema aljanna ne to kana nema aljanna ai ba za ka takura ma wani rayuwansa ba rundunar yan sanda abuja na ci gaba da binciken wanda ya yi yunkurin kai harin kazalika da binciken wani soja da ya yanka wata bafulatana mai sai da nono a unguwar daidai Altine Daniel ita ce jami'ar labarun rundunar. Bincike yana kai kuma idan Allah ya muka ƙari za mu gaya wa jama'a abin da ya faru da kuma gaskiyan magana. Mai sauraron muryar Amurka Ibrahim Jamilu shi ya fara kyankyasa min labarin. Fulanin nan haka masu tallan nono ɗin nan. Ka san daidai nan wajen inda babbar kara ta fi kaso shanu ɗin nan. Eh. To gurin ne to akwai wani dan ƙauye a gefe yanzu zaka shiga da ko ana ce mai shagari kwata. Sojan ina ga yana wata mashaya ne sai ce ta dama mai fara ta kai mai. Ta kai mai ciki sai ya nuna mata ɗaki. ta mace in ce to wani ta sha ta zo ta karɓi wannan ɗin to bayan zuma ta je karɓar roba sai ne ya lalata da ita ba ta nan nan sai take kawai sodan nan karfin ya karshe dai da nan ya yanka bakulata nan nan ya mata yankan rago kafin ya yanka ta tana kururuwa har mutane aka zo lokacin da aka kawo ɗauki ya riga ya yanka ta aka kamo shi aka kawo shi nan station kusa da kara nan fulani dai suka cika suka yi dandazo da sandina da addina da menene karshe ma dai muna gurin muka da an ce sun falle shalɗin sun fito da shi. mijin bafulatanar dai na cikin tagumi da renon 'ya'ya shi da ƙanana nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya.